a yau cikin ikon Allah cikin wannan shiri namu na tafiya mabudin ilimi kamar yadda muka gaya muku mun shigo wannan ƙasa ta taraba sannan muna cikin a mambila muna cikin garin madaga cikin ikon Allah ga tare da sarkin fulani na wannan yanki kuma za mu tattauna da shi domin wannan fira tana da matukan muhimmanci ga duk wani mai jin yaren filanci a arewacin najeriya domin abin ya zo gida saboda haka gamu ga sarki za mu ji sunan shi daga bakinsa da kuma ɗan takaitaccen tarihin wato fulani a wannan yankin sannan sun cikin shirin ku biyo mu don kai da barka dai mun same ku lafiya ana ah, lafiya ya gajiya alhamdulillah ya aka ji da al'umma alhamdulillah to kai dai ga Tarawa TV ta biyo ku har gida tun daga garin Kaduna masu kallo da sauraro za su so su san sunan mai martaba da kuma ɗan takaitaccen tarihin kafuwar fulani a wannan yankin alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah to lalle mun gode wa Allah da ya kawo ku har nan mayon daga so da muna ganin program naku a tv da a youtube da sauransu to yanzu gashi Allah ya kawo ku har gida to muna muku maraba da zuwa lallai garin mayon daga gari ne mai tarihi kuma yana cikin garamar hukumar sardauna local government kamar da ka faɗa a taraba state to garin ma daga ni dai ni ne wakilin fulani ko kuma sarkin fulani na wannan bangare to ni kuma sunana eh, alhaji idris kareka eh, eh, sunan mahaifina kuma alhaji usmanu bammi to an haife ni a garin mayan daga nan nan gari kamar shekara hamsin da ɗaya da suka wuce to na yi <clears throat> primary school dina a nan gari kuma na yi secondary school dina a garin nan to na na da aure na da mata hudu na da yara kuma ashirin da daya alhamdulillah allah ya albarkace su eh. allah ya musu albarka ta to masu kallo kun ji cikakken sunan wato wakili sarkin fulani na daga da kuma shi kan shi sarki a wannan gari da muke magana a nan aka haife shi to duba da yanayi da muke ciki da kuma kalubale da muke fuskanta musamman a wannan yanki namu na arewacin najeriya a kan abin da ya shafi fulani fulani ranka yadda za mu so mu ji yanayin yadda kake tafiyar da al'amuranka da 'yan uwa fulani na wannan yankin da hausawa da kuma wato yaren da suke nan shi ranka yadda wani irin zama kuke yi ku a nan al'umma za su so su ji irin rayuwar da kuke a wannan yanki na mambi da tunda an san dama yanki ne wanda yake tattare da kabilu musamman wani irin zamantakewa kuke da su to alhamdulillah uh, at least uh, muna zaman lafiya da sauran kabilun da yake nan uh, mambila na mambi, da su ainihin mambilolin su ne majority Su ne yaran sune mambila kabila ce kuma su ne ainihin majority a suka fi yawa to sai fulani to akwai kuma miss hausa fulani da haka akwai kuma kaka mm. da eh, akwai kambo da 'yan sauransu dai to amma alhamdulillah duka dai ba za a rasa da irin dan abucan eh. eh, to amma a yanzu haka a gaskiya alhamdulillah muna zaman lafiya mm. kuma duk abin da ya taso in alheri ne za mu eh, abin nan tare za a je a na murna yawwa na aka sun haka ba haka eh, to alhamdulillah ah, akwai ah, yanayi da za mu iya cewa ah, ta bangaren da fulani wanda za ka iya cewa mu yanzu kamar yankin da muka fito bangaren katsina kano irin su sokoto da zamfara hmm. A musamman idan aka ga fulatani ya ga bahaushe ko wata kabila da ba tashi ba sai ga zargi ya shiga ko kuma shi bahaushe ko wata kabilar idan ya ga fulatani hmm. sai ya ji bai da natsuwa sai ya ji in ba wanda fulatanin ya bace a gurin ba ba zai taɓa samun walwala ba hmm. kuna da irin wannan matsaloli a wannan yanki na ka babu babu ba mu da irin kamannin hakan nan a gamu a nan dai a gaskiya da fulatani da mambila da hausa da kowa da kowa dai ba mu da da irin kwabinan akwai yardan zanzuna yawwa saboda kusan na ga yanayin zaman taku kuma zaman ta kiwon na da a haɗa kuke haka haka na eh. na sosai abu na kamar shi din ma dai ga fulani hmm. na cewa yau mutum ya wayi gari ba fulatani hmm. ba wai wani ba ma a'a ba fulatani hmm. yana cikin rugashi a zaune sai kawai ya wayi gari an zo hmm. an kore masa dabbobinsa gaba daya ko kuma an tafi da wasu bangaren iyalansa ya nan bangaren naku eh to kai nan gaskiya har yanzu dai mukan ba mu da muna ji kuma muna jin dai a rediyo ko kuma muna a telebijin haka eh, kuma akwai yan uwa mm. da eh, a can din kamar kaduna mm. adamawa bauchi da mm. sauran sunan to amma a nan kam gaskiya alhamdulillah babu especially kamar nan area mun nan gaskiya ba mu taba fuskantar wannan haka eh. to sai abinda muka faro akan hanya wanda ya zamanto mana wani izina da wani darasi wanda wannan abu ya dan sosa mana rai a matsayinmu na 'yan jarida tunda an san ba shiru muke ba duk inda muka je muka ga abu za mu yi magana a kai kuma insha Allahu rabbi sakon ya kan isa inda ake so mm-hmm. ah, ya kuke tafiyar da harkar yanayin rayuwa na yau da kullum musamman yadda muka shigo gurin muka ga a inda muka shigo mun aje motar mu a wani gari mai nisa sai da muka ɗauki mashin kowane mutum ɗaya biya dubu hudu aka ɗauko shi duk mutum ɗaya sannan har ya zo nan garin hmm. so ranka da ya kuke tafiyar da rayuwarku ta yadda daga hanyoyin naku yadda suke musamman da kuma ga wutar lantarki na gada an sa amma kuma babu wutar hmm. sannan ko musamman a ce ba wani babban asibiti hmm. wanda za a zuba likitoci a wannan guri ranka da ya kuke tafiyar da al'amuran ku to. eh to gaskiya muna fuskantar kalubale a wannan bangare saboda kaga babban abun mai maganan hanya muna da da damuwan hanya hmm. ina gani kuna taho wannan akwai inda kuka ketare wani babban kogiya yadda muka shiga duk to kaman da yanzu da rani ne eh, inda damina ne hmm. ba mamaki sai ku kwana ma a gudun to irin kalubalen da muke samu hmm. yanzu kaga yanzu ka duba kamar motar nan hmm. yanzu dai in lokacin ya kai irin july august nan sai dai mm, mm, in na samu problem ko mara lafiya da sauransu nan sai dai in ɗauki mashin saboda eh, motan ba za ta hau ba ba za ta ketara eh, hmm. to shine wani lokaci kuma kaga ba babban asibiti hmm. wani lokaci kaman eh, damuwa na haihuwa hakan nan ya taso sai ku tashi ku ɗauki ko irin akwai motocin laroba maybe ko ka lantroba to eh, yawwa ya je in ruwa ya kawo yawwa in ruwa ya kawo kuma sai dai to alhamdulillah yanzu dai tunda muna da network hmm, eh, eh, ana kira za a iya ka in ka je can ka kira a ɗauko mota daga gembu in an je sai a juya wannan ta dawo wacce amma kamar da wani ma ana Eh, rasa rai a wajen saboda mutum ya je garuwa bayan da za eh, ya wuce ga kuma kwarai da eh, gaske to gaskiya muna da da damuwa a wannan hmm. bangare to so rakaɗe su 'yan siyasan ba sa zuwa ne wajen ku tun da na ga da muka taho ko gida biyu muka wuce sai na ga fosta ta ɗan siyasa a liƙa so ba sa zuwa ne kuma in sun zo ran kai ɗaya ba kwa gaya musu bukatun al'umma halin da ake ciki duk da wani idan su yana kallon musu ko kuma ku ce to ku ga matsayinku ga matsayinku ga abubuwan da wuce duk wani sakon bai zuwa kunnen su yana zuwa kwarai da gaske yana zuwa suna zuwa ba lokacin da za a yi siyasa da a ce mutanen irin memba eh, house assembly senate hmm. irin eh, local government chairman da sauran nan har gwamnu yana zuwa hmm. campaign to amma za su zo zai tuyi ma daɗin baki haka to ka gani yan zaɓe su da shi kenan sai bayan wani shekara kuma in Eh, lokacin wani siyasa kuma ta zo kuma za a sake ya zo eh. masu kallon mu kalubale kenan kaɗan daga cikin wannan yanki wanda wallahi duk mutumin da bai yawo ba yana zaune sai ka tashi ka tafi cikin duniya za ka ga duniya yadda take so da yawa mun ga abubuwa da dama hmm. so rinka a cikin wannan firar tamu akwai wani al'amari babba wanda za mu iya cewa a matsayin mu na 'yan jarida abin ya kan daure mana kai ko muka ce dama inda muka samu dama muka zo wannan yankin insha Allah ire-iren kuɗin za mu tattauna da ku mu san irin baiwa ce sirri ne da Allah ya ba ku mu sani ba ah, zan ga mutum ya taso daga Kano hmm. yanzu dai a takaice kano da kaduna in dai mutum ya ce zai tafi mambila hmm. in dai ba dan kasuwa ba ne hmm. ko dan siyasa in dai irin bu ne hmm. aka ce mutum ya ce yau zan tafi mambila ce gyambu kenan ko eh to zai je ya aure Eh. wai wani sirri ne kuke da shi ranka ya daɗe wanda za a taso a ƙetaro kano eh. a bar kaduna a zo gombe a wuto jalingo hmm. a fito duk waɗannan birnikan hmm. amma a shigo nan musamman irin wannan garin naku da hmm. ɗan gefe-gefen na a zo a ce ga eh, ni yanzu nan magana nake maka ni na san abokai na wajen guda hudu wanda a nan garin suka yi aure menene sirrin ko mu ba za mu <laughs> to Eh, gafarta malam ina ganin ba wani ko da yake eh, abu daya dai mu 'yan matan mu nan aka ce a yanda muke ji dai mm. suna cewa akwai eh, ladabi mm. da biyayya mm. abu daya na biyu kuma a gaskiya muna da at least dai kyakkyawan ai ne kyakkyawan eh, da halaye to kaga yanzu misali eh, kamar din magana kan fulani mu na nan to akwai bambancin da waɗansu sauran fulani na da wani akwai bambanci da wasu fulani na wani bangare eh, na wani bangare mm. to kaga yanzu yanzu misali da zan baka a nan yanzu kamar a gidana yanzu mm. ina da yara kamar goma sha biyar haka mata eh, yara dai haka mm. to amma yanzu hakan nan za ka samu at least eh, takwas zuwa tara mm. kusan dukkan sun haddace alkur'ani to kuma gaskiya muna da allah ya albarkace mu da malaman addini hmm. to kaga na daya shi ina gani kamar shi din ma yana daga cikin Qur'ani ga ya wuce ya wuce komai hmm. a duk lokacin da aka ce ka ba danka Qur'ani to hmm. ai an gaba komai kuma duk wata tarbiyya da wata ɗabi'u da ake so to mun aka ce yaro yana da Qur'ani insha Allah za a same shi to shine sirrin eh. malama kuna ji ba ka dubale ne da a ga yaro an ɗauko shi ɗan shekara uku da kular abinci nan kwai nan dankali da safi an sa shi a mota in mai mota ne in mai mashin ne ya goya ɗan shi a mashin kana tare shi ina zai ce zai kashe makaranta kana cewa wacce makaranta ce za a ce boko amma idan ya je ya dawo shi wannan yaron da aka ɗauka a mashin da mota aka kai shi za a bari kuma a ce to tafi makarantar islamiyya shi da kanshi zai kai kanshi hmm. tun anan an nuna ma yaro cewa wanne ya fi waccan da aka hada masa kayayyaki wala qur'ani mun sha faɗa shine gaba duk wanda ka ba qur'ani ka riga ka gama masa shimfiɗa wannan shine kaɗan daga cikin sirrin da kuke ji a ranka yadda hakika ban yanke ka ba akwai wasu daga cikin abokanai din wanda suka yi aure a wannan bangaren hmm. kuma muka tattauna da su hmm. dukkansu abu sun bakin su biyu ya zo mun wancan daban na tambaye shi wannan daban na tambaye shi amma wallahi dukkansu abin da ya fito bakin su cewa suke yi in dai kana son kai aure ne domin zaman lafiya da tarbiyya da kwanciyar hankali Ko ka zo nan saboda sun dukkansu akwai mai mata biyu akwai wanda yake da mace daya to kaga wannan shine abin da dama ake so duk maginaci abin da yake so kenan inda aka ce za ka samu wadda ta kwantar maka da hankali hmm. da kuma darajawa da ladabi to ai an gama Allah kara muku albarka amin ya rabbi ah, daga karshe to ne dangane da wannan kalubale ah, da muke ciki musamman wanda kuke jin labari da ita wannan tasha tasha ce ta duniya haka bi izinin lahi rabbi duk mai wayar tafi da gidanka duk inda yake a duniya ya latsa zai gamu hmm. wani shawara kake da shi ga sauran yan uwa hmm. fulani na yankin arewacin najeriya hmm. ta yadda za su dawo da martabar wannan zamantakewa da ake yi wani shawara za ka ba yan uwa musamman fulani ko da hausa ko da fulanci duka eh, to alhamdulillah gaskiya Eh, na ji daɗin tambayan da kamina saboda yanzu mu kanmu abun yana damu mu abun kuma yana kulle mana kai to ina gani dai abu ɗaya farko abu farko da ya kawo irin matsalan nan rashin ɗaya rashin tarbiyan kuma da rashin karatu ba karatun addini ba karatun kuma na zamani hmm. to kaga yanzu kaman kaman nan hmm. yanzu ni da kake gani a nan dinna yanzu ni ba wani ma'aikacin gwamnati ba ba wani babban dan kasuwa ba hmm. amma yanzu ni na karantar da yaro na a waje ya digiri a china ya digiri ya masters hmm. kuma har ya samu aiki har ya bude kamfani a can kuma ya dawo eh, shekara lasya eh, hmm. bara yauwa ya hmm. zo ya aure ya sake ya koma to kaga da a ce duk wanda eh, a ce mutanen fulatanin najeriya duk lokacin da ya samu allah ya eh, to zai dawo yaran ya karantar da su eh, ilimin arabiya farko kuma da ilimin jamani kaga duk wanda ya fahimci addini ba zai aikata abubuwan da muke jin nan to kaga sauran ni da zan ba yan uwana fulani da sauran musulman najeriya gaba daya kowa dai ya yi kokari ya tarbiyantar da yaransa dama nan ne tushe nan shi ne tushe duk lokacin da aka ce an su tarbiyyar nan daga gida mm-hmm. shi ke nan kuma lamarin ya lalace to mm. gurbantar tarbiyyar ne yake kawo irin abubuwan da muke Hmm, to mutum ya tasi bai san addini ba bai san doka bai san bai san doka to ya zai aikata duk abin da ya ga dama duk kuma abin da aka kawo mishi zai karba to ka gani Allah shi tsari amin ya rabbi Allah kuma subhanahu wata'ala ya zaune da mu lafiya amin amin eh, ku kuma da kuke zaune lafiya Allah ya kara muku zaman lafiya da haɗin kai amin amin Allah ya sa yadda muka zo lafiya mu Allah da mu gida lafiya amin to ban sani ba daga ƙarshe ko akwai wani abu da sarki zai ce wanda ban tambaye shi ba a ah, to ni kam sai dai godiya gaskiya eh, na farin cikin zuwan kunnan saboda irin kunnan in kuna zuwa nan maybe da taimakon eh, zuwan kunan da eh, za a samu wani ci gaba to kaga akwai lokacin da eh, waɗansu malaman suka zo nan har da su kabir gombe da sheikh balalau a nan gidana masu ka kwana to da ya je eh, filin wazi ya ce kai duk wanda yake son ya shiga aljanna hmm. ya yi aikin mayan daga ya yi hanyar mayan daga eh, ya shigo ya ga sun zo <laughs> da a lokacin damina ga ruwa ga eh, sanyi tafiyar da da Allah eh, bai ba sosai eh, ni kai na da za a tafiyar sa Allah bai yi ba Allah eh, lokacin Allah ya samu da amin ya rabu amin amin masu kallo da sauraro <clears throat> da wannan takaitaccen tarihi da kuma bayanai da muka ji daga sarki za mu rufe wannan shiri ba wai dan muna so ba kuma insha Allah rabbi kamar yadda ya faɗa sako zai isa inda ya kai in allah ya kuma duk wani abu da ya taso in insha allahu komin ruwa komin rani in allah da wannan alkawari ne muka ɗauka mu kanmu za mu rika ziyartowa wannan gari domin in allah da mun dindi tura waɗannan sako kenan sai ya kai ga kunnen da zai ji da kuma idan da zai gani cikin yarda allah muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya dacar da mu ah, a nan za mu rufe muna muku fatan alkhairi Allah ya muna albarka ya muku albarka ko masu kallon mu masu juriya da data su kunna su kalle mu kuma su turo da sakonni da kiran waya da ma da shawarwari duk wani abu da aka gani wanda ake so za a tuntube mu musamman a wannan ziyara da muka yi muna shirye da ku tuntube mu kuma za mu ba ku bayanai na sirri da na bayyana in Allah yadda ah, kar a manta da subscribe da share da comment da kuma danna rawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu duka in mun dora muna muku fatan alkhairi masu ɗan kai mun gode Allah ya saka da kai Allah ya saka da